يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أبي وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداتي ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنه موال أنك موالي الله فهذا محال هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين الذئب فكيف يليق بالآكل أن يوالي عدوه عدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه ونبه سبحانه على كفه هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو كما نبه على كل على كفهها بقوله تعالى ففسك عن أمر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يده إلى موعداته وما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من الإتاب لطيف عجيب وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت مؤاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المؤادات أن أكدتم بينكم وبينه أكد المصالحة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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة دواء أولا مسلاتي نجي أرئي أنا جكين غرنك سنة أولا يمتي نتلاتة غرن لاربا يو goma haka ne ko goma ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan takwas biladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 68 a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shine na 244 a kamanin mu shiga karatun littafi ga tambaya guda ɗaya wannan yana tambaya ne akan idan gwamnati ta ciyo bashin banki sannan ta bayarwa da wato ga al'ummar ta ba suka ba tare da riba ba shin idan mutum ya karɓi wannan bashi yana da laifi ba ya da laifi ko kaɗan zai iya zama mai laifi idan zai karɓi bashi shi ma da riba amma in zai karɓi bashi ba riba kasancewar ita gwamnati ta yi mu'amala da wani banki bankin ƙasa wanda daman can gwamnatin ayaka take babu wani lokaci da gwamnatinka ta jiha ko ta tarayya ta daina mu'amala da bankuna waɗannan da ake kira conventional bank ka mu'amalar ta da su kenan kai a matsayinka na ɗan ƙasa babu kai yadda ka iya so don ka karɓi bashi daga wanda shi ya samo bashinsa ta irin waɗannan bankuna ba a cewa kayi laifi kamar ya sai kaya ne biya ka da kuɗinka da kuɗinsa wanda ya samu ta wannan hanyar saboda ka babu komai a ciki mutane za su iya karɓa idan ba mu manta ba ibn qayyim yana magana akan hukuma ta arba'in wacce za ta samu mai laifi wanda yake zunubai ba tare da tuba ba mutum ɗaya ne ko ɗaiɗaiku ne ko al'ummomi ne wanda ya ce wannan A babban abu ne da yake yanke alaƙar bawa da ubangijinsa sannan kuma ya ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin bawa da shi wato da zarar alaƙarka ta yi rauni tsakaninka da Allah to kuma alaƙarka da shaidan ce take ƙara ƙarfi kamar yadda alaƙarka da shaidan idan ta yi rauni to alaƙarka da Allah tana ƙara ƙarfi saboda haka yana daga cikin abin da abin da zunubai da yawan sabon Allah yake haifarwa da bawa ne zai raunana alakarsa tsakaninsa da Allah ya karfafa alakarsa da shedan shedan din nan kuma makiyi ne wanda ya bayyana ƙiyayyarsa tun karan farko tun lokacin halittar annabi Adam alayhi salam shine malam yace wa qad ta'ala wa iz lil li adama fasajadu illa iblisa kana min jinni fa fasaqa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله تعالى yace wa iz qulna mala'ikati kuma ka tuna ko ku tuna lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga adam fasajadu nan take suka yi sujjada illa iblisa sai iblis shi kadai ne yake sujjada duk da kasancewarsa ba mala'ika bane amma yana cikin mala'iku komai tare da shi ake saboda haka yayin da aka yi umarni ga mala'iku shi ma umarnin ya shafe shi shi yasa bai yi wa Allah ta'ala hujja da cewa ai ba ni ka umarta ba mala'iku ka umarta ya yadda cewa umarnin shi ma ya shafe shi kasancewarsa yana cikinsu idan su da darajar da suke da ita da matsayin da suke da shi gurin Allah an ce su yi wa annabi adamu sujjada to kaga shi da bai kai su matsayi da daraja ba shi ne ya fi cancanta ya yi wannan sujjada saboda haka iblis shi ba mala'ika ba ne kuma umarnin allah anan ya shafe shi shi ya sa allah ta'ala ce illa iblisa wannan istisna ne mun ba mutasil ba illa iblisa kana min jinni shi ya kasance cikin aljannu daga aljannu ne shi kamar yadda aka ce annabi adam alaihissalam shi ne abul bashar shi ma shi ne abul jin shi ne uban aljannu mala'iku Allah ya halicce su da haske sannan aljanu Allah ta'ala ya halicce su da wuta sannan annabi adam alaihi Allah ya halicce shi da turbaya kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم saboda haka jinsin aljanu ba su ne jinsin mala'ika ba kamar yadda jinsin mala'ika da na aljanu ba su ne jinsin ɗan adam ba fafasaka an amri rabbihi sai ya fita ga bin umarnin ubangijinsa wato sai ya yi tutsu ya yi tawaye ya saba wa umarnin ubangijinsa na cewa ku yi sujada ga annabi adam saboda haka kaga wannan ya nuna cewa umarnin da Allah ya bayar ya shafe shi shi yasa aka ce ya fita daga bin umarnin Allah shi yasa Allah ce ma bana aka an tasbira iz amartuk iz amartuk kaga ashe umarnin ya shafe shi to shine Allah ce afa tattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu kwarike shi wato shi iblis wa zurriyatahu da zurriyarsa a masoya masu jibantar al'amuranku ku min duni ba ni ba in ji Allah wahum lakum adu alhalin su masu yayya ne gare ku bi'sa lil zalimin badala tir da wannan canji da azalimai suka yi wa kansu wato Allah ta'ala yana gaya wa ɗan adam cewa ah, iblis da shi da zurriyarsa sauran shaidanu sawa'un shaidanu ne na aljanu da suka fito daga tsakonsa ko kuma shaidanu ne na mutane dukkaninsu makiyanku ne ba san ku da alkhairi suke ba sun gaji kiyayyarku daga mahaifinsu kamar yadda wanda ya taso gidansu ana gaba da wani to yakan taso da gadar wannan gabar ga wannan ƙiyayyar to haka nan waɗanda suke aljanu shaiɗanu suke tasowa da gadan wannan gabar ta annabi ta iblis ga jinsin ga jinsin dan adam to Allah ta'ala ce shi da zuriyarsa ba sa son suna gaba da ku suna neman ko da yaushe su ga cewa kun lalace kun balbalce su ga cewa kun halaka to wanda yake mai gaba da ku kuma ya bayyana tsiyayyarsa gare ku yanzu kwa rike shi masoyi kwa shi abin soyayya abin jibintar al'amari to ubangiji ta'ala yana nuna akwai abin mamaki ga dan adam ya manta da wannan kistar da Allah ta'ala ya ta faɗa ta alƙur'ani gurare daban-daban yayi ta nanata ta kissar iblis tare da annabi adam alaihi salam da alwashin da ya ci gaban ubangiji dan adam ya manta wannan kuma ya dawo ya ce yana bin hanyar iblis yana bin kutuwatu Shi shine malam yake cewa yana mai fassara waccan ayar da kalmominsa yace ya kulu subhanahu li ibadihi wato kamar anan Allah ta'ala a cikin wannan ayar da muka karanta ta suratul kafi Allah yana faɗa wa bayansa yace ana akramtu ana akramtu abaku ni ne wanda na karrama ubanku wato na karrama annabi adam alaihi salam wani shine ubanku wa rafatu qadrahu na daga matsayinsa na daga darajarsa wa faddaltuhu ala ghairihi na fifita shi akan waninsa Allah ta'ala ne ya halicci annabi adam kuma ya karrama shi ya fifita shi akan sauran mala'iku ya nemi su yi faɗi su yi masa sujjada fa su mala'ikati kullahum an yasjudu lahu takriman wata shirifan. sa'annan na umarci mala'iku dukkaninsu su yi masa sujjada takriman suna masu karrama shi wata shirifan suna masu girmama shi sauraka dukkan mala'ikun Allah har hatta mafiya daraja daga cikinsu jibril alaihi salam da mika'il da israfil dukkaninsu suna cikin waɗanda suka yi sujada ga annabi adam shi yasa Allah ce fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'u mala'iku dukkaninsu to Allah ta'ala ce ni ne na halicci mahaifinku na karrama shi na darajta shi na daga matsayinsa na fifita shi akan sauran halittu na umarci mala'iku gaba ɗayansu su yi masa sujada. fa ata'uni kuma suka yi min da'a suka yi masa sujjada wa aba aduwi wa aduwahu wa aduwahu amma makiyina kuma makiyinsa ya ki yadda ya yi masa sujjada fa asa amri ya saba wa umarnina wa kharaja an ta'ati ya fice ga barin biyayya ta. wato yayi min tawaye fa kaifa yahsulu bikum ba'da hadha an tattakhiduhu wa zurriyatahu awliya'a min duni to yaya kuma abin zai yi muku kyau bayan dukkan wannan abu da ya faru ku zo ku rike shi da shi da zurriyarsa masoya ba ni ba tuti'unahu fi ma'siyati ku yi masa da'a ni ku saba mu wa tuwalunahu fi khilafi marzati ku nuna soyayyar ku gare shi sabanin neman yardata wahum a'da aduwwin lakum alhalin su ne mafiya kiyayya gare ku fawalaitum aduwwi sai kuka so makiyina wa kad amartukum bi mu'adatihi bayan na umarce ku kuyi ku yi gaba da shi ku nuna kiyayya ku gare su wato akwai abin mamaki ga duka irin alfarmar da na muku gashi kuma abin da ya nuna na kiyayya amma duk da haka dan adam a waye gari ya bar Allah wanda shi ya karrama asalinsa ya fifita shi ya bi wanda shi kuma tun a karan farko ya nuna gabansa da ke sa ga jinsin bil'adama ce to akwai ba mamaki kamar Allah da shi ya karrama ka ka bi wanda yake kiyayya gare ka mala yake wa man wala a'da al maliki kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa wanda duk ya so makiyan sarki to da shi da makiyan nasa a gurin sarki duk ne suke wanda duk zai so makiyan sarki makiyan mai mulki ya zama da nasu ne yana nuna musu kauna suna nuna masa kauna to mai mulki ba zai rarrabe tsakaninsu da shi ba zai ɗauke su duka haɗa abin da ja haɗa a فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه saboda soyayya da ɗa'a ba za su taɓa cika ba sai bayan wato sai tare da kiyayyar a wato kiyayya da makiyan wanda ake yi wa ɗa'a da kuma san masoyansa wato idan ana so soyayya ta cika to sai ka so wanda yake son wanda kake so ka ki wanda yake kin wanda kake so wannan shine zai sa soyayya ta cika me yasa da muka ce muna son Allah dole ne mu so waɗanda Allah yake so annabawa mu so manzanni mu so salihai saboda wannan ne soyayya mu ga Allah za ta cika amma da yau wani zai ce yana son Allah amma baya son annabawan Allah ko baya son salihai bayan Allah to babu shakka wannan soyayya shi ba ta gaskiya ba ce to haka nan wanda za za a so shi to dole a kuma makiyansa idan aka so shi amma kuma ana aka nuna kuma soyayya ga makiyansa to wannan soyayyar ba ta gaskiya ba ce saboda wanda zai nuna san Allah to wajibi ne kuma ya nuna kiyayyarsa ga iblis saboda iblis makiyin Allah ne <coughs> makiyin Allah ne kuma makiyin ku ne yace wa amma an tuwali a'da al-malik thumma tad'i annaka muwalin lahu fa hadha muhal ka nuna kana soyayya ga sarki amma kuma har ila yau kana soyayya ga makiyansa kana son sarki kuma ka nuna ka da abaki, kai mai son mai son shi ne amma kuma a can ƙasa kana tare kuma da makiyansa wanda ba zai yiwu ba soyayyar da kake ko da awar da kake ta zama gaskiya haza law lam yakun aduwul maliki aduwul lakum wannan fada ma a ce shi wannan makiyin na sarki ba makiyin ku bane a ce shi ba a nuna kiyayar shi tsakaninsa ne can da sarkinsa suke rigima kai kuma kana cikin fadawan sarki masoyan sarki na kusa na gaban goshinsa amma kana lallaba kana tafiya gurin makiyin sarki ba da za a yi sarki ya fahimci ya duka kana san shi to ballantana kuma a ce shi wannan makiyin sarkin kai ma makiyin ka ne kamar yadda al'amarinmu yake tsakaninmu da iblis bayan makin Allah ne mu ma mu ne to kuma sai mu bar Allah mu koma muna rike shi muna yi masa biyayya shi yasa Allah ce wa hum lakum adu alhalin shi alhalin su makiya gare ku ne kuma ku zo ku so su <coughs> shine malam yace fa kaifa idza kana aduwwan lakum ala alhaqiqati to ina kuma a ce makiyinku ne bisa ga haqiqa والأداوة التي بينكم وبينه wa من a'zamu التي بين الشاة والزئب bain تسكي تكانون كدشي تافك kiyayya da تكانون tsakanin da shi da take tsakanin kura da kirkeci da mu da iblis ta fi da take tsakanin kura da kirkeci ka duba da abin nan afwan akuya da kirkeci ka duba da take tsakanin awaki da kirkeci da ya gansu ya ga nama ya ga abinci saboda haka zai yi kansu domin ya halaka su ya kashe su ya murkushe su ya ci abin da zai ci ya tashi ya bar sauran wanda ita ce alaƙar kirkeci da akuya to kiyaye da take tsakaninka da iblis ta fi wannan yadda ka san wancan in ya ga wancan ba zai raga masa ba to shi ma iblis haka yake ga dan adam ba zai raga masa ba don haka ya dau alwashi gaban Allah la ahtani ya zurriyatahu illa kalila sai na yi kata-kata na ci galaba na yi rinjaye akan zurriyarsa fa kaifa yaliqu bil aqil an yuwaliya aduwahu a aduwa walihi wa maulahu allazi la maula lahu siwahu ta yaya zai yi ga mai hankali ga wanda yake mai nutsuwa mai hankali ya nuna soyayyarsa ga makiyinsa kuma makiyin masoyinsa wanda shi ne kuma majibincin al'amarinsa wanda ba shi da wani majibincin al'amari ba shi ba mai hankali ba zai yi wannan ba ba haka wanda ka ga gaba ɗaya kwashe da ɗauki rayuwarsa duka ya danka a hannun shaidan babu shakka wannan ya rasa hankali dabba ma ta fi shi hankali malam ya ce wa nabaha subhanahu ala qubhi hadhihi almuwalati biqawlihi wa hum lakum adu Allah ta'ala ya tabbihi bisa ga munin wannan soyayya da ɗan adam zai nuna wa shaidan ta inda ya ce wa hum kuma adu su fa wato shaidan da zuriyarsa makiya ne gare ku kama na baha ala qubhi hadi qawlihi kamar yadda ya nuna munin wannan soyayya da faɗarsa, fa fasaqa an amri rabbihi ya fita daga biyayya ga umarnin ubangijinsa <coughs> fa tabayyana anna adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana kullum minha sababun yad'u ila mu'adatihi tanan ya bayyana karara da mai hankali cewa kiyayyar da yake wa wato kiyayyar shedan da yake wa ubangijinsa da kiyayyar da yake nuna mana dukkan waɗannan kowanne kowanne ɗaya daga cikin su wani dalili ne mai zaman kansa wanda zai sa mu nuna kiyayyar mu ga iblis ga shedan da jama'arsa fa ma hadhihi almuwalat wa irin soyayya ce kuma yanzu bayan duka waɗannan abubuwa mu zo muna nuna wa iblis soyayya ta yaya ta hanyar aikata ayyukansa ayyukan da yake umarni da shi mu aikata ta hanyar barin umarnin Allah kamar yadda shi ma ya bar na umarnin Allah malai ce wa ma haza wani irin canji ne wanda muka yi mu saki Allah mu kama iblis mu saki masoyinmu wanda ya karrama mahaifinmu ya ɗaukaka matsayinsa ya fifita shi akan sauran halittu mu sake shi mu kama baki mu wanda ya nuna kiyayyarsa tun karan farko ga mahaifinmu bisa lizalimi na badala tir da wannan canji da zalimai suka yi wa kansu dukkan wasu wanda suka fita daga biyar Allah ta'ala suka zamo masu saban Allah ta'ala to sun canza wato ubangiji ne suka sake shi suka kama shedan to tir da irin wannan canji da suka yi wa kansu mala yace wa yushbihu an yakuna tahta ta al-khitab naw'un milal al da latifun ajib wato akwai zai wato akwai wani zargi wanda yake a ɓoye mai ban mamaki wani nau'i na zargi mai ban mamaki karkashin wannan magana ta ubangiji ta'ala a cikin wannan aya ta cikin suratul suratul kafi wato kamar Allah yana cewa wa huwa kamar Allah cewa yake anni adaitu iblis islam yasjud li abikum adama ma'a mala'ikati kamar Allah yana gaya mana ne yace ya ku bayina ni na nuna kiyayya ga iblis saboda ya kewa mahaifinku sujjada tare da mala'ikuna wannan ta sa ni na nuna ba na shi na nuna makiyina ne babu alaƙa ta kwarai tsakaninmu da shi fakanat mu'adatuhu li ajlikum don haka kuyayya ta da nake nuna masa saboda ku ne Allah ce saboda ku ne nake nuna wa ibn nuna wa iblis kuyayya ta thumma kanat aqibatu hadhihi al mu'adat sai ya zamana karshen al'amari sakamakon wannan kuyayya ne da nake nuna wa iblis an aqadtum bainakum wa bainahu aqd al musalaha ku kuma can kuka je ku kulla alaka kuka yi sulhu tsakaninku da shi wani irin wani irin butulci ne wannan to Allah ce ni saboda ku ‘yan adam na nuna gabata da ƙiyata ga Iblis ba don wani abu saboda ya ƙi sujada ga mahaifinku amma ku daga baya kuka zagaye kuma kuma ji can kuka kulla alaka da shi ko sulhu da shi wani irin butulci ne wannan babu shakka babu butulci da ya kai wannan wani ya zo ya yi rikici rigima saboda kai akan wani sannan ka zagaye ka koma ka zama ka kulla alaka da wancan shi kana kana yaba masa kasa wannan in ba gurin yan siyasa ba ina ake samun wannan yan siyasa zamani ne wannan ba wani abu ne yanzu yana babatu akan wani gobe sai ji wancan ya hade da wancan shi kuma sai a bar shi eh. to mu je zuwa wa min uqubatiha annaha tanhaqu barakatul umr wa barakatul rizq wa barakatul ilm وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في أمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما مهكت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وإن العبد ليهرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث إن روح القدس نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسقط وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه وكذا تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان لحياة كلبه وروحه ولا حياة لكلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وإبادته وحده والإنابة إليه والطمانينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعرض عنها بما تعوض مما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد إوت وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة أمن جناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة أمن له ملك السماوات والأرض ما يتي فصل ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة wato yana daga cikin ukubobi na zunubai da saban Allah wani ce ukuba ta arba'in da malam zai ambata ke yana daga cikin ukubar da suke samun mutum mai saban Allah ko al'ummar da take saban Allah ba tare da komawa ga Allah ba annaha tamhaqu barakatul umr saban Allah ko zunubai suna bice albarkar rayuwa suna rushe albarkar rayuwa wa barakatar rizki suna rushe albarkar arziki wa barakatar ilmi zunubai suna rushe albarkar ilimi wa barakatar amal suna rushe albarkar aiki wa barakatar ta'a suna rushe albarkar da'a ga Allah ta'ala wa bil jumla yace a dunkule tamhaqu barakatar dini wa duniya saban Allah yana rushe albarkar addini da duniya duka wato wannan ko ita kadai wato ko wannan uba ita kadai ta isa ta sa mai hankali yayi kaffa kaffa da zama a cikin saban Allah ba tare da ya tuba ya koma ga Allah ba gaba ɗaya rayuwarsa za ta lalace komai a rayuwarsa zai zama ba shi da albarka rayuwarsa duka ba za ta yi albarka ba in arziki ma Allah ya bashi na duniya da dukiya ko na milki ba zai albarka ba in 'ya'ya Allah ya bashi ba za su yi albarka ba ko ba zai ga albarkar su shi a karan kansa ba ko da su suna da albarka a rayuwarsu to shi ba za su albarkar nan ba za ta shafe shi ba ko ayyukan da yake yi ba za su zama masu albarka ba kai hatta abin da zai yi na da'a idan ya kasance da'a ce da ya gauraya ta da saban Allah ko saban Allah ya rinjaye ta to ba za ta amfane shi ba saboda kaga saban Allah yana rushe rayuwar mutum kakkaf ta duniya idan waɗannan abubuwa duka suka lalace tun daga duniya kaga lahirar sama ta lalace tunda akan waɗannan ake gina rayuwarsa zai gina rayuwarsa ta duniya ta ta lahira to idan har suka rushe suka lalace suka balbalce daga nan duniya to wannan alama ce da take nuna rayuwarsa ta lahira ma ta lalace ce fala tajidu aqalla barakatan fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimma atallah ba za ka taɓa samun wanda yake da ƙarancin albarka ba a rayuwarsa da addininsa da duniyarsa kamar wanda ya saba wa Allah wato ba wanda za ka same shi rayuwarsa a lalace a balbalce a ɗaiɗaice kamar mutumin da yake saban Allah ya ƙi yadda ya tuba ya koma ga Allah ya ce wa ma muhiqatil barakatu min al'arzi in illa bi ma'asin halki? albarkar ƙasa ba a rushe ta ba ba a kawar da ita ba sai da saban da bayan Allah suke da bayi suke yi wato saba wa Allah da ake yi shi yake hana ƙasa ta yi albarka dukkan wani abin da ɗan adam zai so ya samu don ya more rayuwa sai ya rasa shi ko ya rasa abinci ko ya rasa lafiya ko ya rasa tsaro wanda sai da waɗannan abubuwa ne zai samu wani rayuwarsa in ba abinci to babu lafiya in babu tsaro babu jin daɗin rayuwa rayuwa ba za ta yi maka daɗi ba to idan aka ce akwai saɓan Allah ya yi yawa a ƙasa babu masu jan kunne babu masu hanawa babu masu cewa a daina to Allah ta'ala na bice albarkar da take cikin wannan ƙasa kuma ya saukar masa da akasin albarkar albarka suka ce albarka ana nufin ni'imar da Allah ta'ala zai ba wa ɗan adam a nan duniya ya ji daɗinta kuma ya hore sakamakonta a lahira wanda ce albarka duk abin da ba zai kai ka ga samun lahira ba wannan ba albarka ba ce ko da kuwa a idanka ko a idan waninka yana ganin cewa albarka ce wannan to a gurin Allah ba albarka ba ce abinda Allah arzikin da Allah ta'ala zai maka mai kyau arrizqu salih allazi yunasibu hadhihi alhayat wal hayat alakhirah arziki na rayuwa mai kyau wanda zai dace da rayuwarka ta duniya kuma ya dace da rayuwarka ta lahira wannan shine ake kira albarka to wannan albarka ba za ta samu ba sai ta hanyar yi wa Allah ta'ala biyayya sai ta hanyar imani da Allah da gaskata saƙon da ya aiko annabawa da shi da yaƙini da dogaro gare shi da kuma taƙawa shi ne aikata abin da ya yi umarni da barin abin da ya hana sai an samu al'imanu wa taƙwa sannan ake samun sa'ada ake samun jin daɗi na rayuwa sai waɗannan abubuwa guda biyu sun samu imani wani abin da ya shafi zuciya tsakaninka da ubangiji ka gaskata abin da ya aiko annabawa da shi ka yi imani da shi ka imani da annabawan da aiko da ka gaskata ka bi su sannan ta tsawa kuma ka yi aiki da abin da suka zo da shi ta hanyar ka yi abin da suka yi umarni da shi ka bar abin da suka hana to waɗannan sharuɗa guda biyu su za su sa Allah ta'ala ya sanya albarka a ko'ina ne amma in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to albarkar da ake so a samu ba za su samu ba fa tana yiwuwa ku zama kun samu dukiya kun samu wadata arziki kowa yana da wato gamsashen albashi da ake bashi yana aiki ko baya aiki yana samun wannan yana da gidan zama yana da abin hawa ‘ya'yansa suna zuwa makaranta ga asibitoci nan ana samu kyauta gwamnati suke biyan kuɗin maganinka to in dai babu imani da tabato ba za ka samu daddaɗin rayuwa ba za ka yi rayuwa da cikin kala cikin damuwa zuciyarka ba ta taɓa nutsuwa ba shi yasa za ga rayuwar mutanen turai mutanen yamma a zahiri da suke rayuwa amma a cikin zukatansu a zabtuwa suke yi a cikin zukatansu a zabtuwa ke ina aka ina aka fi laifuffuka ina wace kasa ce tafi duniya tafi kowa dukiya a duniya ta ce kasar amerika amma kuma babu kasar da aka fi laifuffuka zubar da jinin dan adam da sata da fade da waye irin ƙasar ga ta da ita tafi kowa arziki na dukiya ita tafi kowa ƙarfin makamai amma kuma dukkan wani abu na jarima na laifuffuka wanda zai ta da hankalin ɗan adam a can kuma ya fi yawa ashe kaga ɗan adam bai samu sa'adar da yake so ba ƙasashen scandinavian countries sun fi kowa arziki cikin kasashen turai irin su kasashen sweden din sun fi kowa arziki cikin kasashen turai ba ka haɗa su da irin talakawan kasashe irin su spain amma kuma a bisa lissafi babu ƙasar da ake samun masu kashe kansu suicide irin irin sweden su suka fi kowa kashe kansu in dai kana ɗan ƙasar sweden kai ko bako ne ka samu lasisin zaman gudun hijira to dole gwamnati sai ta baka gida ta baka ta ta ta kula da lafiyarka kuma sannan tana biyan ka wani abu na allowance duk wata wannan ka'idar dokar su ce haka ko yanzu mutum ya yi hijira ya koma ƙasar suka karɓe shi suka yadda da zauna a matsayin ɗan gudun hijira to za a yanka masa albashinsa za a yanka masa alawansinsa da za a rika biyan shi duk wata amma kuma lissafi ya nuna cewa babu inda ɗan adam yake rataye kansa ko ya sha guba ya mutu kamar ƙasar to idan har wannan samun abin duniya na ka cika, sha ka samu makonci shine zaman shine sa'ada shine jin daɗi ya kamata su kowa jin daɗi bai kamata a samu mutum ya kashe kansa ba wani yake gaya mun cewa abokinsa a amerika da suka yi makaranta ɗaya tare ya ce shi a makarantar ma da jirgi yake zuwa shi shi a jirgi ne abin hawansa zuwa makarantar amma ƙarshe aka tsinci gawarsa a cikin ɗakinsa ya matse kansa ya shaƙe kansa ya mutu to me ya rasa duk gata dai da ake an yi masa amma kuma gashi ya kasa samun nutsuwar zuciya babu sa'ada so albarka ta rayuwa ba za ta samu ba sai da imani da tsoron Allah shi yasa Allah ta'ala yace walau anna ahlal alqura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun walau anna ahlal alqura amanu da mutanen alqaryatu mutanen birane dan da man aka fi samu fitsara kalmar alqarya a larabci tana nufin birni ba kamar da hausa aka ce alƙarya ana nufin karkara ba karma alƙarya tana nufin birni fito da a ce mutanen birni wanda su suke son su ji daɗi su more amano za su yi imani su yadda da Allah su gaskata shi su bi annabawansa su yadda da abin da ya aiko manzanninsa da shi wattaqau su yi shi shine su aikata abin da ya wajabta musu su bar abin da ya haramta musu da za su yi waɗannan abubuwa guda biyu Allah ce la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal da mun fuɗe musu albarkatai ta sama ta ƙasa to albarkar da ake samunta ta sama ruwan sama da za a samu wanda gonaki za su yi kyau <coughs> sannan kasa dukkan wani abu da za a samu na arzikin kasa duk sai mu bude musu duk sai ya zama da suna samu wato sai su ci bagwas ba tare da wahala bila ta'abin wala mashakka kamar yadda wani ba'dhu salaf wani ba'dhu mufassiri da ke cewa abin da ake nufi su ci ba tare da wahala ba ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم da sun ci ta sama da sun ci ta ƙasa amma da wani sharaɗi da a ce sun yi mai da sun tsayar da hukuncin attaura sun tsayar da hukuncin injila shi shine sun yi wa Allah ta'ala biyayya wa Allah kamo ala kati. la asqainahum ma'an gadaka da za mu tsaya kan tafarkin Allah totar to da ya shayar da mu ma ma'an gadaka ruwa mako saboda haka komawa zuwa ga Allah da istighfari wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla haka istighfari da tuba da komawa ga Allah shi zai sa ka samu kyakkyawar rayuwa shi ne yumatti'ukum mata'an hasana sa muku jin dadin rayuwa wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum saboda komawa ga Allah shi ne zai sa a samu wannan idan mutane suka ki komawa ga Allah to sun kasa sharaɗin da suka sharaɗin da samu arzikin Allah saboda haka ubangiji ta'ala zai iya ba su duniya ya ba su dukiya ya ba su technology ya ba su makamai ya ba su dukkan wani abin da su suke nema suke ganin shi sa'ada amma ba su ji daɗin rayuwar ba rayuwa ba ta musu daɗi ba Allah zai buɗe musu ƙofu fatahna alaihim abwaba kulli shay falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين kaga anan ubangiji ta'ala ce yayin da suka manta abin da ake gargadin su a kansa fatahna alaihim abwaba kulli shay kaga bai ce abwabal barakati ba ko fatahna alaihim barakati abwaba kulli shay sai mu bude musu kofofin komai komai za su samu amma ba albarka kaga a can Allah ta'ala bai ambaci albarka ba can cikin suratul an'am Allah bai ambaci albarka ba ce abwaba kulli shay ƙofofin komai saboda haka don abin da suke so za su iya samu za su iya gina duniya amma ba albarka a ciki ran kuma Allah ta'ala ya ta shi kama su tattan zai kama su sai ka gansu tsiya tsiya to amma a nan ubangiji ta'ala ce in an yi imani aka yi tsoron Allah albarka ce zai baka ba kulle shai ba lafatana fatana alaihim barakatin minas sama'i wal lau al'imtina'iyya ce ana nufin da a ce sun yi wannan da a ce sun yi wannan to da hakan za mu yi musu amma ba su yi ba ba su yi ba sai ya kasance mun kama su da laifukan da suka yi to shi ne malam yake cewa dukkan wani abin da aka rasa na albarkar rayuwar a arzikin ƙasa ba komai yake jawo ɗan adam shi ba sai saban Allah sai saban Allah sauraka babu abin da ya fi gyara zukata babu abin da ya fi kira zuwa ga akoma ga Allah ba kamar yadda muka sha faɗa muke nanatawa ba wai ana nufin kowa da kowa a ƙasar sai ya zama mumini mai ɗa'a ga Allah ba sannan Allah zai yi haka abin da ake nufi ya zama na a ƙasar dai akwai masu bin Allah sannan kuma ana faɗakarwa ana tsawatarwa ga waɗanda suke yin laifuffuka musamman ma ta ɓangaren shugabanni musamman shugabanni ya zamana suna tsawatarwa a kan barin saɓan Allah da barin kaucewa hanyar Allah idan su ba su yi ba to su ba da dama ga waɗanda suke yi su yi ta yi to in ana haka sai Allah ta'ala ya tausaya wa wannan al'ummar babu wani lokaci da aka taɓa samu wata al'umma babu masu laifi babu shi annabi sallallahu alaihi a madina da ya rayu akwai ba yahudawa a cikin garin madina akwai yahudawa yahudu banu qainuqa yahudu banu nadir banu quraiza akwai munafukai akwai mushrikai duk akwai su amma kuma al'umma ce wacce take tana umarni da kyakkyawan abu tana hana mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda haka al'umma ce duk da cewa akwai wannan tara gutsan a ciki amma duk da haka suna umarni da kyakkyawan abu suna kuma hana mummuna to wanda yasa al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin ta sahabbai sai ya kasance ta fi kowace al'umma alkhairi to a kowane lokaci wannan shine mizanin shine ma'aunin a samu cewa a cikin wannan al'umma a samu mutanen kirki waɗanda za su rika umarni da kyakkyawan abu za su hana mummuna kada a matsa musu kada a takura musu kada a sa su a gaba in aka sa su a gaba za a faɗa da su Allah ke faɗa da shi kuma to a nan ne kuma ubangiji ta Ala sai kama wannan alƙarƙaryar <coughs> mala yace wa innal abda <coughs> la yuhramu ar-rizqa bi yusibuhu akan iya haramtawa bawa arziki saboda wani zunubin da ya aikata wannan ana ruwaito shi a matsayin hadisi da akwai shi a cikin musnad Imam Ahmad hadisin Sauban wanda ya zo ta hanyar Abdullahi eh, Isa ibn Abdullah daga Abdullahi ibn Abil Ja'ad shi kuma daga Sauban Abdullahi ibn Abil Ja'ad babu wani cikin malaman hadisi da ya wasaka shi sai Ibn Hibban saboda ka hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi da rauni amma abinda ma'anar take kunsa shine abinda yanzu muke ta faɗa cewa Allah ta'ala yana hana bawa arziki saboda laifukansa saboda laifukansa wa fil hadith ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستثمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن روح القدس للي روحي من سركي إضافة الموصوف إلى صفته روح القدس شين ملائكة جبريل نفذ في روعي يا يبوسى علينا وتيا سندني wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan wahayi da Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya fesa masa ma'anar abin da ake so ya faɗa sauraka ma'anar ce take ɗanfaruwa da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya fassara wannan ma'anar da lafizan bakinsa daga ruhal na nafasa fi ru'i anna annahu lan tamuta nafsun abinda mala'ika jibril ya gaya mun in ji annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wata rai da za ta mutu babu wata rai da za ta mutu hatta ta takmila rizqaha har sai ta cinye arzikinta sai ta kammala hada arzikinta gaba daya babu wani wata halitta da Allah ta'ala ya yi Allah ta'ala ya halitta mata abinda da za ta ci ta sha dukkan bukatunta na rayuwa ubangiji ta'ala ya tanada mata tun kafin ya halicce ta kai tun lokacin da Allah ta'ala ya halicce sama da kasa ya aje arzikin ciki ya kaddara arzikin wato ya ya sanya shi gwargwado kowa da nashi shi da wa kaddara fiya aqwataha saboda ka abin da yake naka ne yana nan naka babu wanda zai cinye maka rankasanka akwai kasanka in ka nema za ka samu lan tamuta nafsu hatta tastawfiya rizqaha hatta tastakmila rizqaha har sai ta kammala arzikinta fattaqullaha annabi ce to ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata wajen neman arzikinku daga ku kyautata wajen neman abincinku kowa da abin da Allah ta'ala ya abin nan ɗinsa idan kai hakuri zai same ka in ka ce za ka neme shi ta hanyar saɓan Allah to ka sani abin nan da ba naka ba ba fa za ka samu wanda ba naka ba wanda yake naka ne in kai haƙuri kuma zai same ka ta hanyar da ta halatta fa innahu la yunalu ma inda Allah illa bi ta'atihi nabi yace ba a samun abin da ke ga Allah ta'ala sai ta hanyar yi masa da'a sai ta hanyar yi masa yi masa da'a wannan hadisi ne wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo a rutar wayar abdullahi dan mas'ud wanda ce wannan ruwayar da muka karanta tana cikin sharhu sunna na bagawi da kuma musnad shihab na qudai da wasu daga cikin littafan hadisi wanda akwai rauni a cikin salsalarta banda wanda ya zo a cikin hadisin jabir ya zo a cikin hadisin ah, abu abu zubair an jabir ya kuma zo a hadisin huzaifa saboda haka hanyoyin gaba ɗaya aka hada su zai iya zama hadisi ne hasan da ghairihi kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin sunan sahiha ya hasana shi wannan hadisi hadisi ne hasan saboda wannan hadisi yana nuna cewa bawa ya nemi arzikinsa ta hanyar tsoron Allah abinda duk yake arzikinsa Allah ta'ala zai bashi sannan ma ne ce wa inna Allah ja'ala ar-rauha والفرح في الرضا واليقين Allah ta'ala ya sanya hutu da bawa zai samu da farin ciki da bawa da zai samu cikin yarda da Allah ta'ala ko yarda da abin da Allah ta'ala ya kaddara wal yaqin da kuma sakankancewa da ubangiji ta'ala waj'al al alhamma wal huzn fi shakki was sakhab ya sanya alham damuwa da bakin ciki a cikin shakka da kuma fusata ubangiji ko neman fushin ubangiji wato in kana son ka samu nutsuwa ka samu hutu ka samu farin ciki to ka zama mai yarda da abin da Allah ta'ala ya kasa ya baka to sai ka zuciyarka ta ta nutsu hankalinka ya kwanta amma da zarar ka fara shakka game da lamarin ubangiji kana neman abin da zai fusata ubangiji ta'ala to kuma za ka rayu cikin damuwa da bakin ciki wannan an ruwaito shi hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta ba an ruwaito shi hadisin ibn mas'ud da hadisin abu sa'id al-khudri amma ba ɗaya da inganta kamar yadda yake cikin shu'abul iman na al-baihaqi amma ya zo a cikin shu'abul iman na al-baihaqi da kuma tarihu dimashq ko tarihu madinati dimash na ibnu asakir a ruwayar abi Haruna, al-madini daga abdullahi dan mas'ud wato maganar abdullahi dan mas'ud da cewa wannan ruwaya <coughs> akwai inkitai a ciki akwai inkitai a cikin wannan ruwaya to amma ya fi kusa ya kasance maganar abdullahi dan mas'ud ce ba wai hadisi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba <coughs> shi yasa duk da cewa malam yayi adafinsa akan faɗarsa wa fil hadisi sai dai kasancewarsa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata ba ya fi kusa ya kasance hadisin magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin shu'abul iman na al sannan mala yace wa taqaddama al-athar alladhi zakarahu Ahmad fi kitab az-zuhd akwai riwaya da ta gabata wacce Imam Ahmad ya ambace ta a cikin kitab az riwaya ce wacce an ruwaito ta daga wahab ibn munabbih Sanadinta zuwa wahab ibn munabbih sanadi ne sahihi sai dai bai jingina wannan magana zuwa ga wani sahabi ba ballantana a jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa wannan yana daga cikin abin da shi wahab ibn munabbih ya karanta a cikin littattafan ahlul kitabi saboda shi kansa da ba yahudi ne ya musulunta ba yahudi ne ya musulunta a zamanin sahabbai tabi'i ne saboda haka akwai karance-karance da ya yi lokacin yana yahudancinsa ya ka karanta littattafai wanda ake ruwaito wasu maganganu ana jingina wasu annabawa a irin nan ya ka karanta wasu yakan ambaci wasu ana zaune aka ruwaito irin waɗannan daga wajensa to duk abin da aka ji kuma daga ahlul ana ɗora shi a mizani ne na na alkur'ani da sunna ana ɗora shi a mizanin kitabu sunna abinda ya dace da kitabu sunna a ɗauka abinda ya saba musu a zubar abinda babu shi a nan bai zo a kitabu sunna ba amma kuma babu wani abin da ya kore shi to wannan za a isti'nasi da shi za a iya kewa da shi amma ba za a yi hujja da shi ba wannan magana kamar yadda in za a iya tunawa a baya can mun karanta ta kuma mun ce ma'anarta ma bata inganta ba ma'anarta bata inganta ba musamman ƙarshen ma'anarta domin abin da yake cewa Allah ta'ala ya ce ana Allahu idza raditu baratu. ni ne Allah idan na yarda sai in sa albarka wa laysa li barakati muntahan albarkata ba ta da ƙarshe to wannan in ana nufin albarkar ubangiji ta'ala tana da yawa ba za ka iya mata ƙarshe ba wannan haka yake kuma har ila yau albarkar uba tana iya shafar 'ya'yansa a gurin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari wa kana abuhuma salihah albarka uba na iya shafar ƴaƴansa yakhsha alladhina law taraku zurriyatan dhiyafan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida saboda idan mutum yayi rashin mutunci abin na iya shafar zuriyarsa kamar yadda in yi alkhairi abin na iya shafar zuriyarsa ta wannan ma'ana ba ba ba ba abin nan idan mutum ya yi alkhairi abin na iya shafar zuriyarsa Allah ta'ala ya tsare masa zuriyarsa idan yayi rashin alkhairi abin na iya shafar zuriyarsa ta yadda shi ma abin da ya shafe ya shafi zuriyar zai iya shafarsa sai ya ce wa idza ghadibtu la'antu idan nayi fushi kuma zan yi la'ana wa la'anati tudriku sabi'a min al-walad la'ana ta na iya riskar wato tsatso wato ɗa ko ƴaƴa tsatso na bakwai wato la'anar Allah bayan ta riski uban ta riski ɗansa ta riski ɗan ɗansa jikansa kenan ta riski jikan ɗansa ta riski ɗan jikan jikan jikansa haka har zuwa hawa bakwai to wannan wannan wannan shine abin dubawa akwai da yawa wanda Allah ya la'ance su ƴaƴansu kuma sahabbai ne eh, mushrikai nawa ne suka yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa manyan sahabbai ko na kursa ba ta riska ba bale har aje ga na bakwai so wannan ƙarshen ma'anar akwai akwai abin dubawa ta sa'atu rizqi wal amali bi kasratihi mala yace ba yawan yawan arziki da da aiki ne ake dubawa ba wato sa'atu rizqi wal amali bi kasratihi ba wai yawan aiki ko yawan arziki ake dubawa ba ba wannan ake dubawa ba wala tsolul umri bi kasrati shuhuri wal amal tsawon rayuwa ba ana duba yawan shekarun da mutum ya yi ba da yawan watannin da ya yi a rayuwarsa walakin sa'atu rizqi wal umri bil barakati fihi yalwar arziki da yalwar rayuwa abinda ake duba shine albarkar da Allah ta'ala zai sanya a cikin wannan rayuwa Allah ta'ala ka albarkaci rayuwar mu gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh